الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 17 ga ramadan hijira ta 1444 ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta 2023 za mu karasa suratul ahzabi a yau insha Allah daga aya ta 69 wannan darasi yana dauke da bayani akan cutarwa ga annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu وكان عند الله وجيها ya أيها lazina amanu ya قوة waɗanda suka yi imani la takunu kallazina Musa kada ku zama kamar waɗanda suka cuci annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi Allah ya wanke shi daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha kuma annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah idan aka ce alwajihu mai matsayi wannan kalmar ta zo game da annabi Isa shi ma Allah madaukaki ya tabbatar da wannan kalma akan annabi Isa a suratu Ali Imran wajihan fi dunya wal akhirah idan Allah ya ce ma bawansa alwajihu yana nufin al'azimul qadri ar-rafi'ul manzila annabi Musa ya kasance mai babban matsayi kimarsa tana da girma a wajen Allah to wannan shi yake nuna annabi Musa babban manzo ne annabi Musa babban manzo ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari alal ijmal ya ba mu labari a dunkule akan cewar banu isra'ila a zaun musa alaihissalam sun cuci annabi musa alaihissalam me yasa aka ce a dunkule lam yubayyin ala nahwi min Allah bai bayyana mana daki-daki ga irin cutar wanda banu Isra'ila suka yi ma'anin Musa alaihissalam ba. يعني نوع من التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته يا يا شوتتك يا يا حقيقة شوتتك الله بفضابة أما دي كاغا وانا آية تانونا للي بنو إسرائيل سن شوش أني موسى كما الله ينا شوى مبيا أني محمد يا قوة أن إيماني دا الله kada ku zama kamar banu isra'ila kada kuma ku cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa alaihi salam to sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ita wannan ayar ba ta bayyana irin cutar da banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa alaihi salam ba amma an samu labari daga bakin manzon Allah an samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana hadha al-mujmal wa fassalahu wannan bayani da Allah ya dunkula shi annabi Muhammad ya warware annabi ya bamu labari dama aikin manzon Allah kenan Allah ya saukar da alkur'ani don annabi Muhammad ya rika bayani to bayanin annabi yana sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya babu tufanin minas sayri hadisi na 3,223 da kuma kitabul gusli yana babu manikta sala uriyanin wahdahu fil khalwa hadisi na 278 kuma yana sahihu muslim babu min fada'il musa alaihi salam hadisi na 339 shi labarin nan ya samu riwaya na hadisai daban-daban baya ga cewar hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma yana sunan tirmizi al-musnadul imami ahmad littafin hadisi masu yawan gaske haka nan kitabul musannafat kamar kitabul musannaf na al-hafiz abdurrazzaq da littafin tafsiri kusan duk wani littafin tafsiri in ka duba za ka ga malaman tafsiri suna aje hadisi a ƙarƙashin fassara wannan aya annabi ya fassara wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da labari dangane da abin da Allah yake gaya mana cewa banu isra'ila sun cuci annabi musa alaihi salam wannan ya zo ta riwayar abu huraira waɗanda suka ruwaito hadisin ba wai abu huraira ba ne kaɗai akwai abdullahi bin abbas akwai anas bin malik kaga kenan sahabbai da suka ba da labarin ba mutum ɗaya ba ne to amma ba shakka labarin da abu huraira ya bayar shi ya fi inganci saboda aka yi sada ka ga malamai sun fi rinjayar da wannan labari a littafan hadisi musamman ne da yake hadisin abu huraira muttafaqun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim kuma lafuzan sun kusan su zama iri daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa inna musa alaihi salam annabi ya ce shi annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi kaga kenan ba wai sahabbai ba ne kadai shi kansa annabi idan zai bada labarin annabawa idan ya kira sunan annabi sai ya gabatar da sallama ta gare shi karka dauka wai sahabbai ne suke yin haka a'a shi kansa manzon Allah haka yake ya ce inna Musa sai ce alaihi salam kuma babu laifi don ka ce alaihi salatu wassalam saboda salati ga kowane annabi daidai yake da salati ga annabi Muhammad manzon Allah ya ce inna Musa alaihi salam lallai annabi Musa kana rajulan hayyiyan sittiran mutum ne mai kunya mai son ya rufe jikinsa annabi musa alaihi salam ya samu wannan shaida daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce annabi musa rajulan hayyan satiran ma yura min jildihi shay'un da annabi ya ce mutum ne mai rufe jikinsa shi annabi musa manzon Allah yake ba da labarinsa to sai eh, manzon Allah ya nuna mana cewa ayarin annabi Musa daban ne da na kowane dan adam saboda shi annabi Musa kaga baya ga cewa manzon Allah ya ce mar satiran mutum ne mai son sutura amma duk da haka sai annabi ya bayyana ya ce ma yura min jildihi shay'un ba a iya ganin wani abu na fatar annabi Musa wato duk wanda kake tsammanin yana da kunya a duniya a bayan annabi Musa alaihi salam annabi Musa mutum ne mai tsananin kunya kuma don haka yasa mutum ne wanda baya son dan adam ya ga al'aurarsa baya so saboda ka annabi Musa bai sa kaya daya in ya sa wannan ya dora wannan akan wancan ya dora bayan da za a yi kaga jikin annabi Musa to wannan shi ke nuna kamala shi ke nuna kamalarsa yana nuna babban mutum ne shi yasa a ƙarshen ayin Allah ya ce wa kana inda Allah wajiya na Musa yana da daraja a wajen Allah to shi ne ibn hajar ya ce wannan yana nuna cewar shi annabi Musa alaihi salam wannan ɗabi'arsa ce ba wai shari'ar Allah ne ta sa shi ya zama mai tsananin kunya din nan ba ka san akwai akwai kunya ta ɗabi'a akwai kunya ta Allah madaukaki yakan dora mutum akan kyakkyawan hali to annabi Musa alaihi salam yana cikin mutanen da Allah ya dora su akan irin wannan hali mutum ne mai kunya saboda ka in tashi sa kaya yana sa kayan da yawa baya son a ga jikinsa manzon Allah ya ce fa'azahu man azahu min bani isra'il dalilin wannan kunya ta anai Musa a dalilin yawan suturar da anai Musa yake sawa sai aka samu dama aka samu kafa da mai iya cutar da shi ya cutar da shi wata sai aka samu wata damar da makiyansa za su yi amfani da ita su yayata labari mara kyau a kan shi shi sa annabi ya ce fa'azahu man azahu wanda ya cuci annabi Musa sai ya cuce shi a dalilin wannan hali na annabi Musa alaihi salam saboda haka suke ta yayatawa ma yastatiru hadha at tasattura illa min aibin bi jildihi shi annabi Musa ai ba abin da yasa yake yake rufe jikinsa dinnan ya sa tufafi wannan akan wannan ya rufe ba mai iya ganin jikin shi ai abin da ya sa yake haka saboda yana da wani aibu ne a fatar jikinsa yana da wani aibu a fatar jikinsa baya son mutane su gani shi sa yake koyewa imma barasun ko dai yana da baras ko dai yana da baras cutar baras a fatar jikinsa ah, saboda haka yasa yake rufewa baya son mutane su gani wa in ma udura koko yana da ciwon gwaiwa shine kumburin maraina don haka sai annabi Musa ya sa riga ya sa riga ya rufe ba mai ganin al'aurarsa saboda yana da wannan aibu idan aka ce udura ana nufin nafkhatun fil cutar da take sa wato maraina namiji su girma su girma to suka ce nan Musa yana da irin wannan cuta suka ce wa imma afatun ko dai a samu akwai wata mummunan cuta a tare da shi amma lallai akwai dalilin da yasa annabi Musa yake rufe jikinsa baya son mutane su ga fatar jikin shi to wannan magana da suka yi suke yayatawa ke za ka ɗauka magana karama ce babba ce domin ne ta dalilin ta? mutane za su ƙi yarda da gaskiyar annabi Musa alaihi salam za su ƙi yarda da gaskiyar annabi Musa saboda me saboda su manzannin Allah Allah matsaukake yana musu kariya daga munanan cututtuka Allah yana ba su wannan kariyan kuma haka ne saboda haka suke yayata wannan idan suka yayata idan annabi Musa ya zo yawa wa'azi sai ce a ah, kai haba mutumin da yake da wannan ciwo yaushe zai zama dan sakon Allah annabi ya ce wa inna allaha azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu Allah ya yi nufin ya wanke annabi Musa da Allah ya yi nufin wanke annabi Musa to sai Allah ya tsara wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu annabi Musa ya keɓe a rafi shi kadai to shi ne ibn hajar ya ce kaga wannan keɓewar da anai musa ya yi na wanka shi kaɗai saboda wancan halitta da allah ya ɗora shi a kai ne na kunya halittarsa ta kunya baya son ɗan adam ya ga jikin shi to su kuma banu isra'il sukan yi tsirara su hadu a rafi suna wankan su tare bi mahbarin minhum yani kana ja'izan fi shar'in ibn hajar ya ce a shari'ar su wannan ba laifi ba ne domin karka ɗauka duk abin da aka haramta shi a yau a zamanin dama haram ne a a ba duka ba ne akwai abin da yanzu haram ne amma a zamanin da halal ne a yanzu mu gare mu halal ne amma a zamanin da wannan abin ba haram ba ne halal ne a zamanin wani annabi to allah yana shar'anta abin da ya so ba lallai ba ne ya zama abin da kake tunanin bai kamata ba a yanzu a wancan zamanin wannan tunanin baya cikin kwakwalwar mutane kai yanzu za ka ga ah, da za a ce maza da mata su haɗu a rafi ana wanka wannan ai abin kunya ne to a zamanin yanzu ne saboda karantarwar manzon Allah ya kyamace haka shi yasa tunanin kama ma ya gino akan haka baka baka ganin abu ne mai kyau eh, mara kyau saboda haka shi annabi Musa alaihi salam a wancan zamani wannan ba laifi bane ibn hajar ce inna maktasala musa wahdahu istihya'an abinda yasa annabi musa ya kebe yayi wanka shi kadai ba domin Allah ya hana bane a wancan lokacin saboda me saboda kunya halittar wannan halitta ta kunya da take tare da shi kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya gina halittar annabawa gaba ɗayansu akan kamala saboda ka duk abin da ya zama ba kamala ba ne to ko da a shari'ar su ɗin halal ne shi annabin za ka samu Allah ya tsarkake shi to kaga a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan abin ba haram ba ne maza da mata su haɗu a rafi a yi tsirara amma a zamanin annabi muhammad haramun ne babu shakka domin akwai ranar da manzon Allah ya ga wani mutum yana wanka shi kadai a tsakar gida manzon Allah ya hau minbari ya kama huduba don haka wannan haramun ne a sunnar manzon Allah maza da mata su yi wanka ko namiji ya rika wanka ma inda za a gan shi wannan bai da kyau to lokacin da annabi Musa ya keɓe in ji manzon Allah wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu annabi Musa ya keɓe shi kadai su banu Isra'ila suna can a gefe a rafi fa wada'a ya ala Alhajari ya tuɓe tufafinsa kaf ya a akan dutse sun magta sallasan nan yayi wanka to me yake nuna maka daidai wannan gaba tana nuna maka annabi Musa yayi tsirara kafin yayi wanka ashe wanka dan ka kai tsiraici kafin yi wanka wannan ba laifi bane ba laifi ne. saboda haka ya al-Imam Bukhari ya ɗauko wannan labarin na annabi musa ya saka ya masa babi yana ƙarƙashin eh, kitabul gusli ya masa babi manigta sala uriyanan sunan babin kenan da alimamul bukari ya yi wato kamar yana cewa ina hukuncin mutumin da ya yi wanka tsirara sai eh, alimamul bukari ya kawo labarin annabi musa wa ya ba da labarin annabi musa annabi muhammad inda a ce akwai wani abu mara kyau a cikin labarin annabi zai ce to ban da wannan amma annabi muhammad bai hana ba wannan shi ya nuna cewar ka tube tsirara idan za ka yi wanka ba laifi ba ne don mutum ya yi tsirara kafin ya yi wanka ba laifi ba ne shi ne ibn hajjar cewa alaihi bawabal musannufu fil gusli saboda haka yasa imam Bukhari musamman yayi babi dan yayi magana akan haka falamma faraga manzo Allah ya ce a lokacin da annabi Musa ya gama wanka aqbala ila thiyabihi sai ya doshi tufafinsa li akudaha saboda ya dauka shi kaga tufafin suna gefe can saboda kar ruwa ya bata su da annabi Musa ya gama wanka sai ya doshi inda tufafin yake wa innal hajara adabi tawbiki dutse kawai sai ya ruga da tufafin annabi Musa alaihi salam dutse yana gudu fa akhadha Musa asahu annabi Musa sai ya wawuro sandansa fa talaba al-hajar yana bin dutsen yana cewa saubi ya hajaru tufafi na ya kai dutse tsaya ka ban tufafi in ji annabi musa kaga shi annabi musa baya mamaki allah yana iya sa dutse ya hakan a shi wannan ba abin mamaki ba ne amma ya ya bashi kayan shi shi baya mamakin gudun dutsen ba wai gudun dutsen ba ne ya bashi mamaki saboda baya mamaki ikon allah amma yana bashi umarni ya bashi kayan kayansa hattanta ila mala'in bin bani isra'ila don haka ya sa a farkon labarin annabi muhammad ya ce a Allah ya yi nufin ya wanke annabi Musa kaga da Allah ne ya yi nufi a dutsen nan zai iya gudu inda Allah bai nufi ba dutsen ba zai iya gudu ba wannan dutse bai tsaya ba sai a tsakiyar jama'ar banu Isra'ila a inda banu Isra'ila suka suka taru suna wanka fara'auhu uriyanan manzon Allah yake sun ganshi tsirara to sai annabi ya ce ahsanan nasi halkan a duk mutane babu wanda ya kai shi kyan halitta da sun dauka saboda aibu ne a saboda kunyar da Allah ya halice shi da ita to shine sai a ƙarshe manzon Allah ya ce wa abra'ahu mimma kanu yaqulun Allah ya barrantar da annabi Musa daga abin da banu Isra'ila suke faɗa akan shi to wannan shine ainihin dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma wannan dutse ya gudu da tufafin annabi Musa alaihi salam wa qala annabi ya ce wa qama a lokacin da dutsen ya tsaya dama annabi Musa ya taho da sanda ai to annabi Musa bai kyale shi ba fa akaza sawbahu sai da ya fara dauke tufafin tukuna ya ɗauki tufafin wala bisahu ya saka dan kare fara dukan dutse ya sake gudu saboda aka sai da ya ɗauki tufafinsa ya sa to wa tafika bil hajri barban bi asab ya dinga dukan wannan dutsen da sandan shi annabi Musa kaga annabi Musa ya gane tunda zai iya gudu zai ji zafi ai shine sai manzon Allah ya ce fa wallahi na rantse da Allah inna bil hajri lanadaban sai da wannan dutse ya yi tabo jikinsa yadda ka san mutum idan an dake shi jikin ya yi tabo dutsen nan sai da jikinsa ya yi tabo bugun annabi musa ashe bugun manzanni yana da yawa yana da karfi annabi ce min afari asa saboda tasirin sandar annabi musa kuma annabi musa bai bar shi ba sai da ya dake shi bi sitte barabatin wannan ita ce riwaya mafi inganci sai da ya masa bugu shida sau shida annabi musa yana dukan wannan dutsen to lokacin da annabi musa dutsen nan ya tsaya a tsakiyar banu isra'il faƙali sai suna cewa talallahu al'afakina allah ka tsine wa makareta allah ka tsine wa makareta duk wanda ya ga annabi musa ya ce ashe waɗannan mutane tsina nuni wa kanat bara'atuhu sai ya zama dalilin barrantar annabi musa alaihi salam kazalika shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la takunu kallazina azaw Musa kada ku kasance kamar wadancan da suka cuci annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha annai musa ya kasance mai matsayi a wajen allah ta baraka wa ta'ala wannan labari ba wai al-imam bukhari kada ya kawo ba kamar yadda muka ce labarin nan ya samu riwayar anas bin malik da kuma abdullahi bin abbas riwayar ta samu hadisin abu huraira da hadisin anas bin malik da kuma hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara ya dagare su gaba daya da wannan labari ga shi dai hadisi ne mai inganci wanda yana da littafan hadisi daban-daban kuma a tsawon tarihi ba a taɓa samun wani malami da ya ce ƙarya ne ba ba a taɓa samu ba saboda hadisi ne mai isnadi kuma ingantacce amma duk da haka an samu su makiya Allah waɗanda suke sukan wannan hadisin akwai makiya Allah da suke sukan wannan hadisi saboda haka suna kawo maganganu daban-daban dan me za a ce annabin Allah ya yi tsiraici wasu sun gani ai labarin ya taho da ma'anarsa a haɗe ai manzon Allah ya faɗa ya ce Allah ya so ya wanke annabi Musa idan ku Allah zai wanke annabi Musa wanda ake cewa yana da aibu ga al'aurarsa ta ya za a yi a wanke shi dole sai an nuna al'aurar duniya ta gani idan ba a nuna ba mai zai faru za a karyata manzanci annabi Musa to kaga an kawo gaba ta larura gaba ta larura wanda ta sa babu makawa wannan ne kadai wannan ita ce kadai hanya da za a iya wanke annabi Musa alaihi salam shi saboda haka yasa Allah ya yi kuma in ka lura a wancan lokacin ma da Allah ya yi hakan ganin al'auran wani ba haram bane ai abinda manzon Allah ya faɗa mana kenan don ka ga al'auran wani wannan ba laifi bane a wancan zamani me yasa annabi Musa yake warewa ba wai Allah ya hana bane wannan ɗabi'ar da Allah ya halice shi da ita na kunya cewa abinda suke yin abin kunya ne amma dai ba haram bane kaga sai da aka zo zamanin annabi Muhammad sai ya tabbata wannan abin da suke aikatawa haramun ne to don haka aka samu waɗanda suke sukan wannan hadisi na yi magana akan wannan hadisin a darasin arba'una hadis muke sharhi akan hadisi na 20 kuma akwai wani littafi muhimmi wanda wani malami ya rubuta ana ce mai dalalatu munkirin hadith munkirin sunna balalatu munkirin sunna malamin ya rasu amma littafin sai yana da kima kwarai shine Sheikh bin Dusuki ana ce masa alhabashi da shafi na 386 wannan malamin ya ce wa zalika li annal anbiya awar rusula humul qadatu fi umamihim manzanni da annabawa su ne jagorori ga al'ummominsu والزعماء بين أقوامهم وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون القائد أو الزعيم مخالطا لأفراد أمته قريبا منهم annabin Allah shugaba ne jagora ne abin misali ne to saboda haka ya kamata a ce duk sa'ilin da mutane suke taro wannan annabin ya kasance yana tare da su walau usiba ahadun anbiya ibi maradin Kalbarasi, wa huwa maradun mu'iddun yanta min jildin ila jildin bil mumasati Ah, idan aka ce annabi musa yana da wannan ciwo na albaras ciwon albaras ciwo ne da yake iya kama mutane yana kaura daga jikin wannan ya koma wannan su sauraka da suka ce annabi musa yana da wannan ciwo kaga ya nuna kenan annabi musa ba zai rika hulɗa da mutane ba domin me zai harbe su da wannan ciwo to kaga an samu gaban shubuha kuma shubuha ta yi ƙarfi babu shakka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kariya ga annabi Musa alaihi salam sannan idan ka dubi yanda labarin ya taho annabi Musa ya dake wannan dutse nan ma makiya Allah suke cewa to annabin Allah kuma ya zai dake dutse dutse me ya laifin sa kaga nan ma shubha ce ta yanda za a doki hankalin mutane akan hadisin ba gaskiya bane dan me annabi Musa zai dake dutse to babu shakka don annabi musa ya yi umarni ko ya yi wani abu ga dutse wannan bai zama sabo ba duka manzannin allah wannan yana iya faruwa da su akwai misali da annabi muhammad a lokacin da manzan allah yake madina da shi da sayidina abubakar da umar da usman allah ya kara musu yarda akwai ranar da suka hau kan dutsen uhud farajafa bihim sai aka yi girgizan kasa ana girgizan ƙasa faƙalu sai annabi ya ce osbut uhudun manzan Allah ya ce osbut uhudun ya kai uhudu ka tsaya annabi ya ke umarni ga uhudu ya kai dutsen uhudu ka tsaya cik ce fa inna ma alaika nabiyun wa siddiqun wa shahidani waɗanda suke kanka ba ƙananan mutane bane in ji manzan Allah yace daga annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu don haka ba ka da dalilin da zai ka muka yi motsi wanzan Allah yana faɗa dutsen hudu sai tsaya kik babu sauran girgiza to abinda annabi ya yi da abinda annabi Musa ya yi kusan ɗin annabi Musa yana umarni ga dutse kai dutse tsaya nan ba annabi Muhammad yana umarni ga dutse kai dutse ka tsaya ka daina rawa abinda ya bambanta su shi annabi Musa ya daki dutsen shi kuma manzon Allah bai dukan ba amma dai ya gwada cewa abinda suka aikata kusan ɗaya ne wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabu fadailis sahaba yana inda al-imam bukhari yayi babi inda annabi yake cewa law kuntum muttakhidan khalilan yana nuna darajar sayyiduna abubakar saboda annabi ya ce waɗanda suke kanka daga annabi sai siddiqi kaga annabi ya tabbatar da sayyiduna abubakar siddiqun ne waɗanda suke kanka daga annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu kaga sayyiduna Umar shahidi ne sayyiduna Usman ma shahidi ne Allah ya kara musu yarda akwai hadisin Jabir bin Samura Jabir bin Samura Allah ya kara musu yarda yace annabi ya daɗe yana ba da labari lokacin yana garin madina yana cewa inni la'arifu hajaran bi makka manzo Allah yana gaya masa habbai wato tun kafin Allah ya ba mu annabi manzanci tun kafin annabi ya zama manzo idan yana tafiya a bayan gari ne a makka idan annabi ya zo wucewa sai wannan dutsen ya ce assalamu alaika ya nabiyullah wannan dutsen sai ya yi sallama ga annabi muhammad annabi bai zama manzo ba amma in ya zo wucewa sai ya ji sallamar dutse kaga wannan yana nuna maka kai ne kake ganin kamar duwatsu ba su da rai suna da rai kuma suna da hankali irin nasu da kuma tsarin rayuwa irin nasu manzannin Allah sun sani saboda aka yi sa suke bada umarni kuma ka ga a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari dutse yana mai sallama to ai wannan ba ma sabo bane ba shakka ya daɗe, akwai misalansa da yawa a rayuwar manzon Allah shine annabi yake cewa kana yusallimu alayya qabla an ub'asa akwai dutse a garin makka wanda yake min sallama tun Allah bai bani manzanci ba wannan daga kansa annabi yake ya fara tunanin akwai wani al'amari tare da shi wanda shi bai gane kansa ba dutse yana magana yana ji shine sai manzo Allah ya ce inni la al'ana a yanzu haka na san inda dutsen yake manzo Allah bai manta wannan dutsen ba wannan hadisin yana sahihu muslim yana bayani game da babu fadli nasabin nabi sai eh, al-imam muslim ya hada da wannan dalili yace taslimil hajari alaihi qabla nubuwa dutse yayi sallama ga annabi Muhammad kafin Allah ya bashi annabci babin kenan shine hadisi na 2277 saboda haka yasa in ka dubi tarihin manzon Allah zaka gane cewar annabawa akwai irin kyautar da Allah ya mutu wannan kyauta ya takaita gare su banda su babu mai samun irin shi al'imamun nawawi da yake sharhin hadisin labarin annabi musa sharhu sahihi muslim a juzi na biyu shafin 899 al'imamun nawawi ya ce ya juzu an yakuna arada musa bi darbil hajari izhara mu'jizatin liqaumihi shi kuma al'imamun nawawi ya ce to malamai kowa da irin fahimtarsa game da abin da annabi musa ya yi kuma ba abin mamaki ba ne abin da ya sa annabi musa ya daki wannan dutsen ba wai saboda ya ji haushin abin da dutsen ya yi ba ne a'a ya daki dutsen don ya ƙara gwada ma banu isra'ila mu'jizar allah yana so ya gwada musu mu'jizar liƙaunihi bi asari darbi fil hajari tun da dukan da yaba wannan dutsen sai da ya bar alama ya bar tabo ya tamilu annahu uhiya ilai an yadribahu li izharin mu'jiza ba mamaki Allah ne ya ce Musa ka daki dutsen don su ƙara gane cewa kai ba wai mutum kawai bane annabin Allah ne saboda ka sai annabi Musa ya daki wannan dutse sai ga alamomi jikin dutse wannan sai ya ƙara karfafa musu imani da annabi Musa alaihi salam kuma wannan yana cikin bayanin ibn hajar da ya zo a fatul bari ibn hajar yana cewa babu shakka abin da ya sa annabi musa ya daki wannan dutse saboda ya nuna mu'ujiza ne ga banu isra'il yana fatul bari mujallal na shida shafin dari uku biyar da biyar ibn hajar ya ce ƙarƙashin wannan labari ya ce na ɗaya innal anbiya'a fi khalqihim wa khuluqihim ala gayatil kamal wajibi ne musulmi ya sani su annabawa daga halittarsu zuwa ga halayensu Allah madaukaki yayi su ne akan makura makura idan aka ce an halicci annabi to halittar annabi ta kai ƙarshe babu wani ɗan adam da halittarsa take samun albarka irin ta wannan annabi misali ba za a taɓa samun ɗan adam wanda halittar jikinsa ya samu albarka irin na manzon Allah ba wato shine idan Allah zai halicci annabawa to yana halittar su ne alal kamali gayatul kamali ba ma kamala ba makura don haka idan aka ce ga annabi to kar ma kai tunani akwai wanda zai fi annabin nan lafiya babu shi saboda duk irin kyautar da ake ma adam ta jikinsa to Allah zai ba mu wannan annabin haka kuma duk irin kyauta da za a yi ma adam ta kyan hali to Allah zai ba mu wannan annabi saboda haka yasa annabawa sun kai makura ta wajen kyan halitta da kyan hali abubuwa guda biyu dinnan Allah bai rage ba me yasa saboda ai ka ɗauka ah to idan aka turo annabi mummuna a ce ake wannan ma Allah da ya turo shi bai so a yadda da shi ba wannan abu mummuna wanda ma ai saboda muninsa ba zai karba to sai Allah ya aiko annabi kyakkyawa kuma lafiyayye saboda me idan an tashi lahira kar ka samu uzuri idan Allah ya ce don me baka bi annabin nan ba daga ce to annan mummuna ni na dauka ai annabawa ya kamata zama kyawawa to sai Allah ya aiko kyakkyawan kaga ya datse uzurinka Ba ka da hanzarin da za ka gabatar ma Allah wannan sa miyagu suka yi amfani da wannan dama saboda su hana mutane gaskanta annabi Musa alaihi salam na ɗaya kenan na biyu man nasaba nabiyyan min al'ambiya ila naqsin fi khilqatihi faqad azahu duk wanda ya danganta wani annabi da cewar yana da naƙasa ta halittarsa ba ma ta halinsa ba ya ce annabi kaza yana da naƙasa ta halittarsa faƙar zahu ya cuci wannan annabin shi yasa Allah ya ce mu musulmai kar mu cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa kaga ai ba dukansa suka yi ba me suka yi magana ce ta baki ai annabi Musa yana da cutar kaza da kaza maganganu marasa kyau amma duk da haka sai Allah ya ce sun cuci annabi Musa a ka'ida ta musulunci yuksha ala fa'iluhu al-kufra yuksha ala fa'iluhu kufru don mutumin da ya aibanta wani annabi ibnu hajar yace to ana tsammani wannan mutumi fa yayi ridda me yasa aka ce ana tsammani saboda akwai akwai sabubba da ake la'akari da su kafin a hukunta ridda musulmi ba mamaki mutum ya faɗa ne a halin jahilci ko kuma yana da wani uzuri na daban amma dai abin da za mu kiyaye shi ne kar mu danganta na ƙasar halitta ga annabin Allah kar kuma mu danganta na ƙasar hali halaye ga annabin Allah kowannensu sababi ne na rida Allah ka tsare mu ibn hajar yake na uku fihi mu'jizatun zahira li Musa wannan abin da ya auku sai ya tabbata mu'jiza ce a fili karara ga annabi Musa alaihi salam wa annal adamiyya yaglibu alaihi tiba'ul bashar dan me annabi Musa yake dukan dutse sai ibn hajar yake ai annabawa mutane ne tunda mutane ne dabi'a ta dan adam ta jayi ko kowanne saboda ka zaka ji an ce ai mun ga fuskar manzon Allah ta murtike kaga annabi yayi fushi kenan kaga an tunzura shi har sai da ta kai ga aka ga fushin ya fito daga a fuskarsa akan ce mun ga annabi ya yi murmushi har ma dai an ga cikin bakinsa wannan yana nuna maka annabawa mutane ne kuma halitta ta ɗan adam ta kai rinjayi annabin Allah don haka yasa don an ce annabi Musa ya ɗauki sanda yana dukan dutse wannan ba abin mamaki bane saboda ransa ya baci kuma lallai dutsen abin da ya aikata shi a wajen annabi Musa ba daidai bane wa yuhtamalu annahu arada bayana mu'jizatin ukhra liqawlihi bi ta'sir barbi wanda shi ne ibn hajar ya rinjaye da wannan akan cewar annabi Musa ya daki wannan dutsen ne saboda ya nuna mu'jizar Allah a tare da shi wannan ma ya zama wata hanya ce na karfafa imanin banu Isra'ila sai ya ce wa ja'alallahu ta'ala al'afiyata lahu alaman azahu abu na hudu Allah ya saka ma'annabawa ma annabawa waraka da kuma lafiya saboda ka duk wanda ya yi adawa da annabin Allah to shi yake jin kunya duk wanda ya ƙiyayya da annabin Allah shi ne ke jin kunya saboda ka su annabawa suna da haƙuri min sabri alal juhari me yake nuna maka suna da hakuri? annabi Musa yayi haƙuri akan wannan kage da aka yi ta mishi wannan kage da aka masa ana ta yaya ta labari mara kyau annabi sai yayi haƙuri wannan sai ya nuna cewa annabawa suna haƙuri akan jahilci wa ihtimali adahu idan aka samu jahilai sun yi wani aiki mara kyau ga annabin Allah zaka samu annabi yayi hakuri. ya daure komai tsanani saboda haka da aka zo yakin uhudu ai kaga wahashiyu ya kashe hamza babban annabi muhammad babban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud amma daga baya wahashiyu baya musulunta ba yana musulunta manzon Allah ya ce an gama ka ije ka ci gaba da addini kamar bai taba shi ba abu na biyar ja'alallahu ta'ala al'afiyata lahum ala man azahum kuma wannan ba shi ne karo na farko da banu isra'ila suke cutar da annabi musa ba ibn hajar ya ba da misali da labarin da aka samu wannan labarin ya ce bi isnadin hasani isnadinsa yana da kyau isnadin hadisin yana da kyau riwayar ahmad bin mani'in yana littafin al-musnadinsa riwayar sayyiduna ali bin abi talib hadisin sayyiduna ali sayyidina ali ya ce innal ayatul mazkura nazala fi tawali bani isra'ila ala musa bi sababi wannan ayar da muka karanta akwai labarin da ya taho kuma wanda sayyidina ali bayani ya ce asali abinda bani isra'ila suka yi na cutar annabi musa alaihi salam game da annabi haruna ne li'annahu tawajjaha ma'ahu ila ziyara annabi haruna wan annabi musa ne alaihi matsala tun da wansa ne sai suka haɗa kai suka ce za su tafi ziyaran 'yan uwansu a wani gari da suka tafi wannan ziyara Wani ibn hajar yake isnadin hadisin yana da kyau wannan yana cikin fatul bari za ka gan shi a mujallar na shida shafin 438 da suka tafi wannan ziyara sai rashin lafiya ya samu haruna alaihi salam wannan rashin lafiya ashe ajali ne saboda haka sai annabi haruna ya rasu famata harun da annabi haruna ya rasu dama sunnar annabawa ita ce dama a gaggauta jana'iza saboda haka annabi musa ya wanke shi ya mai sallah ya binne shi da annabi musa ya dawo sai ya dawo shi kadai to anan fa ta'ana fihi banu isra'il banu isra'ila suka ce kaga mutumin nan ya tafi sun yi tafiya su biyu kuma dama mun sani akan samu sabani a tsakanin shi da wansa ba mamaki kashe shi suke cewa annabi Musa ya kashe wansa Haruna wa qalu anta qataltahu har da aka samu wadanda suka tinkari annabi Musa da wannan magana Musa ta kashe Haruna annabi Musa ya rasa yadda zai yi ya wanke kansa to sai Allah tabaraka wata'ala fa barra'ahu Allah ta'ala Allah sai ya wanke annabi Musa ta yaya bi an rafa'a lahum jasad Harun sai Allah ya dago jikin annabi harun din ya dauko gawar gaba dayanta wa huwa mayyitun fa khatabahum sai ga annabi Haruna yana magana da banu Isra'ila yana magana da su kuma ya riga ya mutu faƙaƙaƙabahun sai ya ce bi annahu ma ta mutuwa ce ta ajali ta same ni ya ba su labarin abin da ya faru ga abin da ya faru da muka zo mutuwa ta same ni saboda ka nan musa ya binne Allah sai da ya fito da gawar to shine baya ga cewar ibnu hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau yake kuma nuna cewa akwai malaman da suka raunana wannan hadisin wal isnadu ba'fun yana cewa ko da kuwa isnadin hadisin yana da rauni walau sabata lam yakun fihi ma yamna'u an yakuna fil fariqayn ma'an li sidqi anna kullam minhuma adha Musa ai kowane sashi na labarin ya gwada cewar dai an cutar da annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa alaihi salam wannan bayani na Ibnu Hajar yana cikin Umdatul Qari za ka gan shi a mujallar na uku shafi na 229 to ba shakka in ka dubi labarin annabi musa za ka ga halin banu isra'ila gare shi ba hali ne mai daɗi ba wannan yazo a suratul saff wa iz qala musa qaumihi a lokacin da annabi musa ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku ta lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni sai da ta kai ga annabi musa ya faɗi wannan fa kaga wannan yana cikin alkur'ani suratul safi annabi musa ya ce wa mutanansa wai don me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum bayan kun san da cewar ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga da kamar bu sani bane ma za a ce suna da uzuri annabi musa ya ce sun sani shi manzon Allah ne amma suke cutar da shi shine sai Allah ya ce falan ma zagu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawm kaga ya nuna cewa duk mutumin da zai yi zalunci da gangan ba da jahilci ba da gangan ya turje ma ya abin ya riga ya san bashi da kyau ta wannan mutumin ba mamaki da shi da shiriyar Allah sun yi ban kwana shi ne ma'anan falon ma zagu a Allah idan da can kana aikata wani abu mara kyau baka san abin bashi da kyau ba kwatsam sai Allah ya nuna maka hujjar wannan abin bashi da kyau daga lokacin da ka san wannan abin bashi da kyau wallahi karka yadda ka sake aikatawa daga lokacin in ka ki bari to shine abin da Allah yake cewa falamma mazagu a Allahu qulubahum in ka ki bari daga lokacin sai Allah ya ce to ku haramta masa shirya. shine ma'anar inna Allah la yahdi wallahu la yahdi al fasiqin domin daga lokacin mutum ya zama fasiki da da kake laifin baka sani ba kana da uzuri yanzu da hujja ta tabbata maka wannan abin laifi ne idan baka bari ba sunanka fasiki kuma duk sa'ilin da kake rayuwa da wannan laifi ka sani kana dada shiga haramcin shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anan wallahu la yahdi wallahu la yahdil alqaumal fasikin akan haka yasa ibn al-qayyim jawziya yayi mana gargadi a littafin sa da ake kira bada'iul fawaid ibn al-qayyim yayi mana gargadi sosai yana mujallal na uku shafi 180 yace hazara hazara min amrayni lahuma awaqib su'in ibnu qayyim yace ku kiyaye ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau Allah ka tsare mu ibn qayyim ya ce ku kiyaye ku kiyaye abubuwa guda biyu ba sa haifar da ƙarshe mai kyau na daya raddul haqqi li mukhalafatihi li hawaka na daya gaskiya ta bayyana sai ka je ranka bai son gaskiya. amma ka san gaskiya ce to wallahi ka saba ma ranka a take da yawa za ka samu mutum gaskiya ta bayyana gare shi amma kuma ransa bai so ya san wannan abin gaskiya ne ba shakka amma kuma zuciyarsa ba ta so to wallahi babban tarko ne na shedan shine ibnu qayyim jawzi ya ce wannan shine na farko karshen sa ba shi da kyau idan ka ji ga gaskiya amma ranka ba ta so ranka bai so to ka ƙaryata ranka kuma ka tilasta shi ya bi wannan gaskiya to idan kai haka ka tsira don wani tarko ne mai wahalar tsallakewa Allah ka samu iya fa innaka tu'aqab bi ƙalibin ƙalbi. ibn al-qayyim ya ce, idan ranka ƙi gaskiya nan take sai ka bi ranka to abinda Allah zai yi zai juya zuciyarka zai juya zuciyar bakinta ya koma ƙasa har ka mutu shirya ba za ta shiga cikinta ba saboda me saboda Allah ya maka kyautar da babu kamata me kyautar da babu kamata wallahi babu kyautan da ta wuce dan adam ya san gaskiya ai abin da yasa muke muke addinin musulunci saboda gaskiya ne ba kyautar da ta wuce Allah ya nuna maka gaskiya ya maka wannan kyauta sai kai watsi da ita to sai Allah ya juya zuciyar ibn qayyim jawziya yace idan Allah ya juya zuciyar radda ma ruddu alayka min al-haqq ra'san duk wani abin da zai zo maka na gaskiya zaka ga Allah madaukaki ya kauda shi wala taqbalhu illa idza baraza fi qalbi hawaka ba ka karban wani abu sai wanda ya iya shiga zuciyarka da take kife kaga kenan ba abin da zaka yarda da shi sai abin da ya saba ma gaskiya me dalili saboda suratul an'am aya ta 110 Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra muna juya idanunsu wato mukan jujjuya ganinsu mu jujjuya zukatunsu me dalili saboda ba su yi imani da alkur'ani ba ba su yadda da gaskiya ba a karan farko a karon farko shi yasa ita kyauta in ka samu dama dama sau ɗaya ake ba da ita karka ce a bari wannan damar da ta wuce na amma ta gaba tana zuwa a'a damar Allah ɗaya ce damar Allah ɗaya ce in ya baka karka yi tsammani za ka sake samunta shi ne abin da ayan na ta tabbatar mana kama lam yu'minu bihi awwala marra yanda ba su yi imani da shi ba a karon farko wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mun sai mu baso dimuwarsu saboda haka sai Allah ya bar mutum a cikin wato rudu daga mutum yana ta yana ta kame kame ya tabbata dai bata ta same shi فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك wannan shi ne abu na farko na biyu fa na biyu A tahawun bil amri idza habara waqtu idan al'amari ya zo karkare na idan al'amari na gaskiya ya zo gare ka to karkare na wannan gaskiyar fa innaka in ta bihi idan kare na. sabbataka Allah wa qa'adaka ala marabihi hukuncin shine sai Allah ya sa maka nauyin jiki don haka yasa idan ka san gaskiya ka karbi gaskiya karka daina Ka kaga na farko karɓan na biyu dainawa waɗannan abubuwa guda biyu halaka ne sau da yawa za zaka samu mutum eh, an zo an gaya masa ai wane ya faɗi magana ce a wane yaron nan to yaro gaskiya ai ta fi ƙarfin yaro gaskiya ta Allah ce ba a wato samun gaskiya ga yaro idan ku aka samu gaskiya ga yaro to wannan gaskiyar ba tashi ba ce ta Allah ce saboda ka in gaskiya ta zo maka karka raina in ka raina to nan ma Allah tabaraka ta'ala sai ya hana ka damar kokarin samun yardansa ya ba mu hujja da aya ta 83 ta suratul tauba Allah ya ce ma annabi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji faƙul lan takhruju ma'iya abadan walan tuqatilu ma'iya aduwa me dalili innakum rabitum bil qu'udi awwala marra faq'udu ma'al khalifin idan Allah ya baka gaskiya karka daina ta karka ƙaryata karka daina abubuwa guda biyu ibnu qayyim jawziya yace faman salima min ne al afatayn idan Allah ya raba ka da waɗannan sharruka guda biyu yace wal baliyatayn al azimatayn yace falyahna na nahi salama yace to kai ana maka madalla da cewa ka tsira a rayuwarka abubuwa guda biyu na sune sababin halakar mafi yawan mutane Allah ka tsere da mu to Allah madaukaki yace mana in ka dubi wannan aya kada mu zama kamar banu Isra'il kada mu cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka an samu waɗanda sun cuci manzon Allah an samu tun annabi yana dare an samu hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shine babba daga cikin duk wani mai sunan abdullahi inda sahabi ne saboda son sunan abdullahi shi manzon Allah babu sunan da ya fi so a duniya irin abdullahi kaga sunan baban shi ne sunan baban annabi abdullahi ko da kuma in mutum yana da mummunan suna yana musulunta sai annabi ya canza mai suna abdullahi abdullahi abdurrahman waɗannan sun fi yawa don haka in ka dubi sahabbai za ka samu mutum 768 kowane sunan shi abdullahi 700 sahabban manzon Allah ya ce wane abdullahi wane abdullahi wanda ibn hajar ya jera su a littafin al-isabatu fi tamyiz sahaba yana mujallar na hudu shafi na 168 har zuwa shafi na 252 yana rubuta tarihin waɗannan sahabbai masu suna abdullahi mutum 700 mutum 768 amma dukkansu babbansu shi ne abdullahi bin Masudu idan aka ce maka abdullahi dan mas'udu to babu wani mai sunan abdullahi da ya kai shi daraja babu kuma babban sahabi ne na cikin asabiqun al-awwalun ana daraja shi kwarai don yana cikin sahabai waɗanda sun kafa zauren ilimi sun bar majalisin ilimi don ba duk ba ne suka iya kafa majalisi amma abdullahi bin mas'ud majalisin da ya bari shi ya fi albarka a cikin majalisin sahabban anayi muhammad duk sahabban manzon Allah don haka yasa idan ya faɗi hadisi babu shakka malaman hadisi suna girmama maganganunsa akwai hadisinsa wanda ya taho yana ba da labari abdullahi bin masud ya ce kasaman biyu kisma an taɓa zuwa yaƙi bayan an gama yaƙi sai annabi ya raba ganima da ya raba ganima ɗin nan ka san kuma rabon ganima Allah ya ba mu annabi damar ya raba ganimar yanda ya so bisa hikima ba wai son zuciya ba saboda haka manzon Allah yana da hikima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima bayan an gama yaki annabi sai ya dauki ganimar ya ba masabbin musulunta ya ba su ganima ya ba su rabo mai yawan gaske za ka samu mutum daya an ba shi raƙuma ɗari wannan an ba shi awakai ɗari mutum ɗaya wani kuma bai samu ko ɗaya ba to kasan a nan ake gwada imani saboda idan mutum imani bai ratsa shi ba ta hanyar kuɗi za ku rabu da matsalar kuɗi ta shigo wallahi za a rabu don ba abin da zai sa ci gaba da zama tare to lokacin da annabi ya raba fakalar rajulun min al-ansari akwai wani mutum yana cikin musulman madina an ce sunan shi mu'tab bin qushayrin mu'tab bin qushayrin babu shakka yana cikin munafikai kuma hikimar Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya sani akwai munafikai a tare da shi amma annabi bai koran su shi ya sani amma ya kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam hikimarsa ita ce da ya hukunta munafikai a saninsa da yanzu rayuwar da muke yi ta wahala da rayuwar tana da wahala a gare mu sau da ka ji wani mutum a yau ya fito ya ce ai wane munafiki ne aka yi kasan ya ma aka yi kasan kai ɗin ba munafiki ba ne kaga babu mai ba da wannan shaidar sai Allah sau da ka yi sa annabi shi ya san munafikan yana kusa da su amma ko ba zai magana ba zai fallashe su ba yana hangen bayan tafiyarsa irin rayuwar da za mu yi inda annabi ya hori munafikai to da rayuwar da muke a yau muna cikin wahala a kawai mutum zai bushe iska ya ce ai kai ma munafiki ne to ba mai iko a yau babu shi babu wanda ke da ikon ya ce wani munafiki babu mai sani sai Allah Allah ka tsare mana imani to shi wannan mutumin ba shakka munafiki ne domin annabi ya Allah ya sanar da shi munafikai kuma ya bayyana sunayensu ta Abdullah bin Mas'ud ya ce lokacin da annabi ya yi wannan rago wannan mutumin sai ya ce wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhullah wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhullah azza wajalla yace wannan rabo da aka yi na rantse da Allah ba a nemi dacewa da fuskar Allah da rabon nan ba kaji magana da ya faɗa wai rabon ganimar da annabi yayi bai yi shi dan ya dace da eh, fuskar Allah ba to shi kuma abdullahi bin Masudu da ya ji wannan maganar magana ta bata masa rai ya ce la'akulan na linnabi na rantsi da Allah sai na gaya ma'anar maganar da kai saboda haka abdullahi bin Masudu ya ce fa'ataituhu na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi annabi na cikin sahabbai fasarartuhu sai na rada masa ta kunne ya rasulullahi kaji kaji ga abin da wani ya faɗa fa shakka zalika alaihi labarin da na kawo sai ya kuntata wa manzon Allah wato rayuwar manzon Allah sai na ga ransa ya ɓaci ta gayyara wajhuhu fuskar manzan Allah ta canza wa ghadiba annabi ya kusata hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu har sai da nasu a ce ina ma ban gaya ma annabi labarin nan ba sun makala can jimawa sai annabi ya ce faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu wannan kalmar ne ta fito daga bakin annabi sai annabi ya ce wa zai yi adalci idan Allah da manzo ba su yi ba wa zai yi mazan Allah abinda ya faɗa nan sai ce ƙarfi ziya musa bi aksar min zalika an cutar da anai musa fiye da haka fasabara anai musa sai ya haƙuri manzan Allah ya ce to ni ma hakan zan yi haƙuri wani hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu gazwatu ta'if da kuma sahihu muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabburi man qawiya imanuhu sunan babin ke na limamu muslim yace babi da ke dauke da bayani akan mutum ya daure idan ya daure to alama ce take nuna imanin sa yana da ƙarfi ashe duk sa'ilin da za a bata maka rai ka turje ka daure dauriyarka gwargwadonta gwargwadon ƙarfin imaninka shine hadisi na 1062 kuma wannan labarin ma ibn taymiya ya kawo shi a littafin as-sarimul maslul wanda ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah shafi na 233 ibn taymiya yace fa hadhal kalam wannan maganar da munafikin nan yayi mimma yujibul qatl yana daga cikin hujjoji da ke tabbatar da hukuncin kisa akan mutumin bil ittifaqi duk malaman sunna sun yarda kaga a yau da za a samu wani malami ko wani mutum ya ce ai annabi ba mai adalci bane wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi kuma ke nuna cewa jininsa ya halaka a zubar Allah ka tsare mu li'annahu ja'ala an-nabiyya zaliman mura'iyan saboda idan yace annabi baya adalci ai annabi baya nufin dacewa da fuskar Allah kaga yana nufin annabi azzalimi ne na biyu annabi riya ne waɗannan ko Sifofi ne na kafirai da munafikai kaga kenan in ka danganta su ga annabi ka nakasa darajar manzon Allah dama ka'idan ridda kenan duk wanda ya nakasa darajar manzon Allah babu shakka hukuncin kisa ne a akan shi وقد صرح النبي bi anna hadha min min azal mursalin wannan bakar magana tana cikin wato hanyar da ake cutar da manzannin Allah sun maktada fil afwi amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Musa alaihi salam ta wajen me ta wajen hakuri ai kaga annabi Musa yayi hakuri a lokacin da ake faɗin maganganu marasa kyau akan shi Allah ka sa mu iya koyi da annabawa ta sai mu je aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaga Allah tabaraka wa ta'ala da farko ya ce kada mu zama kamar Isra'ila kaga nan mu tsare harsunan mu ba mu tsare harshe kamar da aka samu wani ya faɗi magana mara kyau ga annabi Muhammad ya kamata mu kiyaye wanda shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida duk sa'ilin da za ku yi magana ku faɗi magana madaidaiciya ku daina magana ta ɓatanci magana ta ƙage magana da za ta zubar da mutuncin wani ba shi da kyau idan kuna yin magana madaidaiciya yuslihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku ashe idan kana yin magana mai kyau kamar yadda hadisi ya tabbatar al-kalimatu tayyiba sadaqa ka faɗi magana mai daɗi sadaka ne to baya ga wannan Allah maɗaukaki ya ce a dalilin kana faɗin maganganu masu daɗi kana faranta rayukan mutane Allah zai gyara maka aikinka baka mata ne ba a shi akwai riba Zaman ka lafiya da mutane akwai riba maganganu da kake masu kyau akwai riba kasan wani duk kalmar da za ta fito a bakinsa mara kyau Eh, ba a zama da shi da ya fita da magana ta fito ko dai a shar ko gulma ko batanci ga wani to irin wannan zaka ga ya fi shiga fitina zaka ga mutum ya fi shiga fitina amma idan mutum ya tsara bakinsa to Allah zai tsare mishi rayuwarsa shine ma'anan yuslihi lakum a'malakum Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma idan kun tashi a lahira Allah ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda yake bin Allah yake bin manzonsa faqad faza fawzan azima haqiqa yayi rabo kuma rabo mai girma Allah ta samu cikin su sai yace yalla arabna la ma nata ala samawati wa ardi wa najma'a fa abana an yahmilana wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا inna arabunal amanata Allah madaukake ce mun gindaro amana mun bijiro amana muka gindaya ta ga sammai wal ardi da ƙasa A aradunal amanata Allah madaukake ya bijiro ya yi tallar ɗaukan amana ga sama da ƙasa waljibal da duwatsu wato kenan Allah ya gaya ma sama ya gaya ma ƙasa ya gaya ma duwatsu ga amana za ku ɗauka wannan ba wai an umarce ba amana zaɓi ne ba wai Allah maɗaukaki ya tilasta su ba ne inda tilastawa ne ba su da zaɓi ai kaga a lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa sai Allah ya ce musu itiya qau'an aw karhan ku bi ni da so da ƙi amma a nan wannan zaɓin da Allah ya ba sama da ƙasa da duwatsu ba zaɓi ba ne na tilas an ba su zaɓi in sun ga za su iya ɗauka to in ba su iya ɗauka su aji ga amana ke sama da ƙasa da duwatsu fa a baina an yahmilaha sun ƙi ɗauka in ji Allah sun ƙi ɗauka saboda mai zaɓi Allah ya ba su saboda sun san amana tana da nauyi wa ashfaqna minha sun ji tsoronta wa hamala hal insanu amma dai dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula. saboda shi mutum ya kasance mai yawan zalunci mai yawan jahilci sama da ƙasa don haka yasa wasu wurare Allah yake cewa da ya saukar da alkur'ani ma dutse da ya tsage ai tuntuni dama da aka ce ga amanar dutse ya ce ni ba zan dauka ba saboda ya san tafi karfin sa amma zuciyar dan adam ta dauka in ka dubi bayanin malamin da ake kiransa muhammadun al-ghazali akwai littafinsa da ya yi akan hulukul muslim kyawun hali ga musulmi sai ya cicciro ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah a ƙarƙashinsu ya cire ladubba na musulunci littafin yana da muhimmanci yana shafin 46 ya ce fa'izan tasara Allah zulmi wa jahali kana ala amlil amanati akdar idan ana neman wanda zai iya daukan amana fa a wanda yafi fi karfin zalunci da jahilci wanda ya karfin zalunci da jahilci idan har kayi nasara kaga cewar baka iya cutan wani kaga cewar kana da ilimi domin abubuwa guda biyu dinnan sune musabbabin halaka wannan ya zo ta bayanin ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na 29 shafi na 45 yace a sababul awwal duk inda ga ɗan adam ya ɓata dalili na farko kuwa zulmu zalimci ne zalimci ne wa sababu Sani dalilin da ya sa ɗan adam ya ɓata na biyu adamul ilmi rashin ilmi abubuwa guda biyun nan in ka haɗa su babu shakka babu dalilin da ya sa ɗan adam yake ɓata illa biyun nan zalunci jahilci sai ce wa zulmu wal jahlu lahuma wasfun bil insani al mazkuri shi sa Allah ya kawo su a wannan aya Allah ya kawo su a wannan aya saboda idan har aka ce mutum ya halaka to babu makawa ɗayan biyun nan ne ko dai zaluncinsa ko jahilci idan aka ce zalunci kaga da saninsa ya taka gaskiya saboda haka ya zama zalimi idan ba shi da sani fa kaga da jahilci saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ba a sani ba ko ko an yi da gangan to idan ya zama kayi maganin jahilcin kuma kayi maganin gangancin to ba maganar azabar Allah gabawa kuma yana da kyau mu sani idan Allah ya magana kan amana ita amana a cikin alkur'ani ma'anarta guda uku ne alkur'ani gaba daya duk inda ka ga Allah ya yi magana akan amana to wannan kalma ta amana ala talafati ma'anin ma'ana ta farko idan Allah ya maganar amana yana nufin farilla allati farabaha Allahu ala ibadihi ayi kaza a bar kaza wannan shine amana in Allah ya magana to anan misalin sa nan da wannan aya Allah ya ce sama da kasan da duwatsu ga amana mai cike amana a nan farilla farillai ga dole ga halal ga haram aka ce sama da kasa da duwatsu su ɗauka suka ce ba za su iya ba ma'anan farko na amana a cikin alkur'ani shine farillan Allah ta yaya za mu gane in ka dawo suratul anfali aya ta 27 ya ayyuhallazina amanu la takunu war rasula idan kun yi haka fa wa takunu amanatukum ashe me ake nufi da takunu Allah war rasula ma'ananta la tubi'u ma farabahu Allah alaikum ashe ka saba ma farilla ka saba ma sunnar manzon Allah duk wanda zai ki farilla ya ki sunna wanda mutumin ya ci amana wa ya fassara Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda in ka dubi littafin tafsiri zaka gani Ya ce saboda haka sa Allah yake inna arabna amana amanata ala samawati wal ardi wal jibal mun yi tallar amana mun bijiro amana ga sammai da ƙasa da duwatsu muka ce ku ɗauki amana suka ki wace amana ce a nan amanar a nan ita ce a ta'atu wal fara'ibu allati farabaha Allahu ala ibadihi sama kin yadda a miki tsarin farilla da sunna da kaza ta ce a banni kawai in bi umarnin Allah ƙasa kinye saboda haka da sama da ƙasa da duwatsu ba su sabon Allah saboda an ba su an tallata musu kun yadda mu ba ku wannan dama na cewar za ku bi Allah a ba ku zaɓi kamar yadda Allah ya ba mu ɗan adam zaɓi kaga mutum yana da damar ya saba ma Allah yana da damar ya biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan fassara abdullahi bin abbas ma'anar amana ta farko ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu idan ka ga amana a cikin alkur'ani ma'anar ta ajiya akwai wanda zai zai ba ta ajiya sai ce ga amana koko idan aka ci eh, aka tauye ajiya sai a ce ai ba amana ba ce la duk wata ajiya amana ce idan aka ce maka amana a cikin alkur'ani ma'ana ta biyu ajiya ce don haka ya sa a suratun nisa'i aya ta 58 Allah madaukaki yace inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mayar da amanoni ga masu su kaga ana nufin ku mayar da ajiya ga mai shi don haka amana a cikin alkur'ani a fassara ta biyu tana daukan ma'anar ajiya Wal ayatu tushiru ila kulli ma yu'taman alayhi al-insan duk abinda za a baka sa da kuma ajiya da jingina duk matsayin su guda ne saboda haka yasa taba ajiya da taba jingina suka zama laifi don me saboda suna matsayin amana ne haramun ne ka taba abin da aka baka ajiyarsa haramun ne ka yi aiki da abin da aka baka jinginarsa sai dai idan za a yi tsada da kai kudin da ka bayar a rage daga abin da kai amfani da wannan kayan da ka samu mutum ya karbi a jinginar gona yana ta noma ta shekara goma yana noma gona ta jingina wannan haramun ne aka ce jingina amana ce ba ka taba babu hali a taba wannan ita ce fasara ta biyu ta kalmar amana tana zuwa da ma'anar jingina in ka dubi littafin almuhalla na ibn hazmi eh, mujalla na bakwai shafi na 137 ibn hazmi yana magana game da amana ya ce fardun alaman auda'at indahu wadi'atan duk wanda aka ba bashi ajiya farilla ne na farko hibduha ya tsara wannan abin na biyu radduha ila sahibiha idza talabaha min idan aka cewa daga ajiya baka da ikon tabawa saboda ka in kudi ne in ka kulle shaka zaka aje ba yadda za a yi ka sarrafa wannan dukiyar sai da izinin mai ita idan ma zaka taba wannan dukiya to dole sai ka sanar da wanda ya baka wannan ajiyan idan ka sanar da shi to yana da dan sauki akwai malaman da suke ganin ma idan ya halatta to da shi mai dukiyar da kai da aka halatta ma dukkan kuna cikin harama kaga kenan ko da dukiyar ta kace a matsayin jingina baka da ikon izinin a sarrafa ka ba da jingina ka ba da izinin a sarrafa wannan jingina duk da haka an yi laifi Allah shi kare ku akwai hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin yana da tsawo hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah yake cewa yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana farkon maganar manzon Allah kenan komai ka sani Allah madaukaki yana gafarta wa mutum ko da idan ka je jihadi to jihadin na ta dalilinsa za a yafe maka komai amma fa banda amana ita amana ba a yafe ta sai an mai da ita shi yasa Allah ke cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati dan haka koda mutum mutuwar shahada yayi idan ya zama akwai jingina a hannunsa bai mayar ba ko akwai amanar wani da ya ci to wallahi wannan mutuwar shahada tashi ba ta goge masa laifi a wajen Allah yana da hadisi mai tsawo kuma ba mu da lokaci sannan na uku amana in ta zo a cikin alkur'ani waradat bihi al-amanatu fil qur'an idan kalmar amana ta zo a cikin alqur'ani tana nufin tsara mutunci idan mutum ya tsara mutuncinsa akan cewa ne ya tsara amana wannan yana daga cikin larabcin alqur'ani saboda labarin da ya taho a suratul qasas wanda yar wani dattijo take ce ma mahaifinta inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin al-qawiyyu mai karfi al-amin mai tsara mutunci saboda yadda ka ga annabi musa yana ƙoƙarin raba kansa da sha'awar mata take ba wa babanta shawara game da amanar annabi musa alaihissalam to don haka amana ga alƙur'ani ba ta wuce waɗannan abubuwa guda uku amma a nan zahiri ma'anar amanan shine a taklifin lazi kallafa Allah ta'ala bihi ibadahu kaga ma'anan farko kamar yadda abdullahi bin abbas ya fassara kuma ya zo a sharhun nawawi ala sahihi muslim a juzu'i na biyu shafi na 168 amanar da Allah ya bijiro musammai da ƙasa wato shine Allah ya gaya musu zai dora musu aiki suka ce a'a ba sa bukata Allah ya basu su dinga daukan umarninsa kare ba su wannan dama kare ba su zabi irin wanda Allah ya ba mu dan adam akwai sharhi game da wannan ƙarshen suran yanda suran nan ta zo ƙarshe wallahi akwai ilimi yanda Allah ya tsara akwai hikima ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo ta bayanin jamaluddin alƙasimi a tafsirinsa ya ce in ka dubi ƙarshen tafsirin ƙarshen suratul ahzabi yanda Allah ya kawo ƙarshenta ya kawo shi da tsari wanda ulama ulbadi'i malaman albadi'u suke cewa raddul ajzi ala sadari wato masana suna faɗin wani nau'in ilimi wanda Allah ya kara wannan sura da don in ka dubi suran yadda ta ɗauko bayani farkonta Allah yana aibanta munafikai Allah ya faɗi sakayyar da ya yi wa munafikai a duniya wanda aka ba misali da yakin alhandak gazwatul ahzabi har dai aka zo da bayanin annabawa wanda ta aka zo da labarin annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce to kada ku cuci annabi muhammad yanda banu isra'ila suka cutar da annabi musa alaihi salam kaga farkon suran dama ana tsare mutuncin manzon allah ne har zuwa ƙarshen suran sai zamanto allah yana gyara halayen mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita wannan amana da allah ya bamu me ya ce a gaba ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما sai Allah ya ce li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqati lalle ne Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata wal mushrikina wal mushrikat da kafirai maza da mata sai Allah ya ce wa yatuba Allahu mu'minin amma Allah zai yafe wa mu'minai maza wal mu'minati da kuma mu'minai mata wannan rahama ce babba rahama ce babba Allah ya yi maganar amana ka duba duk girmanta to Allah bai ce zai kama mu idan mun tauye amanar ba sai yace zai gafarta wa mumini ai ba wa mumini ba zai ci amana ba zai iya cin wannan amana amma tun da ka imani to Allah zai yafe maka Allah ka yafe mana shi na sai yace wa kana Allahu gafurar rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai ne salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب